a tambaya ta farko mai tambaya ke cewa malam mutum ne ya tashi ya yi sahur da ya gama kuma ya je masallaci ya sallan asuba da ya dawo sai ya kwanta barci sai can da ya farka sai ya ji wandon shi a jike to malam ya zai yi kuma a azumin shi fa azumin shi na nan duk wanda ya yi mafarki da rana tsaka a watan ramadan ko kuma yayi mafarki bayan ketowar alfijir wannan baya warware azumi tambaya ta biyu iyaka dai ya wanka ya wanke tufafin shi ya ci gaba da ibadar shi tambaya ta biyu malam mutum ya zo sallan magarib sai ya tarda an yi raka'a ɗaya, ana kan raka'a na biyu da aka kai raka'a ta biyun aka yi iya. da aka miƙe raka'a ta uku to idan aka zauna wani irin tahiya zai yi na farko dai tunda yana bin liman ai da wani zabi akan wani irin tahiya zai yi ma'ana shi mai tambayan abin da yake nufi mun san cewa tahiyan farko bata kai tahiya ta biyu tsayi ba shine yake cewa ya samu raka'a ta biyu a magariba aka zo raka'a ta uku to raka'an nan ta uku a wurin liman za a sallame kenan tunda magariba ce amma shi a wurin shi ai raka'a ta biyu ce to shine yake cewa tahiyyar da zai yi zai yi mai tsayi ne irin tahiyyar karshe ko ko zai yi takaitacciya ce an sa tunda kana bayan liman baka da yanci kai ta yin tahiyyar ka har sai san da liman yi sallama in ka gama ma ka ci gaba da addu'o'i in ka gama ka ƙara kai ta yi wanda yake bin liman a kawai liman yake bi sannan ya ce kuma idan aka sallama sallar shi shi ya miƙe ya kawo raka'an da ake bin shi to idan ya zauna shi ma a nan wani irin tahiya zai yi a malam asharuwa lafiya bisalam shi ma a nan idan ya zauna zai yi tahiyar ƙarshe ce tahiya mai tsayi kenan ita ce tahiya ta ƙarshe a zai yi banda wannan akwai tambayoyi da aka rubuto kamar yadda ake ganin lamban waya a akwatin talabijin wayansu su rubuto tambayoyi ta hanyar SMS wayansu ta hanyar WhatsApp tambaya da aka rubuto ta hanyar WhatsApp mai tambaya ke cewa assalamu alaikum a mace mai haila za ta iya shiga masallaci don sauraron tafsir wannan tambaya na farko kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala wa inni la ujizu ko la masjida Lijinubin au ha'idin ma'anan hadisin annabi ya ce ba na halartawa mai janaba ko mai haila su zauna a masallaci a cikin Alƙur'ani ma ai wannan zahiri yake Allah subhanahu wata'ala ya ce illa abiri sabilin hatta tartasilu illa abiri sabilin hatta tartasilu wa in kuntum junuban ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu dan haka wannan aya ce zahiri wanda yake da janaba ba a halatta mai ya zauna a masallaci ba sai in zai ketara hanya ne ma'ana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda kuka ga windinan masallaci haka to haka dakunan sahabban annabi da gidajensu ke jikin masallaci to wani zai abin nan yana cikin ɗakin janaba ta kama shi kuma cikin masallaci zai biya wuce to Allah ya ce illa abiri sabilin ana iya ketarawa da aka mai janaba da mai haila ba sa zuwa tafsiri masallaci yadda mu muke yi a nan masallacin misali in muna karatun mata mukan yi amfani da hall in kuma za mu yi amfani da masallaci mukan yi musu shimfiɗa daga waje nan daidai window yadda duk abin da muke suna ji duk wata mace wacce take da larura ga tabarma nan ta zauna da mata masu ƙananan yara wanda sai ana cikin karatu an kai tsakiya in wani yaro ya kwala ihu sai malamin ya rikice to duk sai mu ce duk ga tabarman su nan da masu reno da masu larura an musu wurin zaman su a wajen masallaci dan kada ma a ce tabarman ta masu haila ne wata kunya ya kama ta a sai mu ce da mata masu reno kada yara su daukan mana hankali wata za ta ba ta mama to duk ba a gaban mu ba sai su koma can inda ba ma ganin su wannan kenan tambayar ta farko salam malam mai haila za ta iya daukan alkur'ani izifi sittin cikakke don karantawa wannan bai halatta ba wannan ba aikin magabata bane salam tambaya akan wanda ya bige mutum da mota ya rasu ‘yan uwan mamacin suka yafe masa diya, malam har azumi ba zai yi ba, a'a sai ya yi azumi, in ka kashe mutum akan kuskure akwai haƙƙi biyu, haƙƙin Allah ka yi azumi, haƙƙin mutane ka biya diyya. in ka kashe mutum akan kuskure akwai haƙƙin kan ganganci shi ma haƙƙi biyu, haƙƙi dai na farko shi ne wannan diya, sai haƙƙi na biyu kuma kisasi. to wannan kisasi in suka ce sun yafe diyar tana nan in suka ce sun yafe kisasi diyya tana nan in ita ma diyar suka ce sun yafe to azumi 60 kuma bana nan yawwa da haka shi azumi 60 duk kisan da aka yi matukar ba a yi wa mutum kisasi ba azumi 60 din nan fa yana nan sai ya yi shi ah, wannan kenan sai tambaya ta gaba mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah ya ingancin wannan hadisin da mutane ke cewa wai sallan mai aure raka'a biyu ta fi ta mara aure raka'a saba'in Allah ya sauke shin wannan hadisi ya ma inganta kuwa ko kuwa dai hadisin mutane ne ma'assalam kamar mai tambayar ma yana so ya dora na akan hanya in ce bai inganta ba kenan tun da ka tambaya ka tsaya ka ji me za a ce ko wannan ba hadisi ba ne magana ce kawai ta mutane eh, magana ce ta mutane ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a tambaya ta gaba assalamu alaikum a wani lokaci ne ake amsa tambaya to ina da tunanin mai tambaya yana so ne ya ce lokutan karban addu'a in lokutan in yana maganar lokutan karban addu'a ne to da akwai lokuta da dama mai azumi Allah na karban addu'an shi matafiyi Allah na karban addu'an shi in ana ruwan sama lokacin saukar ruwan sama saukar rahama annabi ya ce Allah na karban addu'a ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe Allah na karban addu'a tsakanin kiran sallah da ikama Allah na karban addu'a daga lokacin da liman ya hau mimbari zai zai hudu ban juma'a daga nan zuwa sanda zai sallama sallan juma'a Allah na karban addu'a Ranan juma'a bayan sallan la'asar zuwa magariba lokaci ne da Allah ke karban addu'a akalla dai na kawo lokuta guda takwas a yanzu wanda duk hadisai ne ingantattu akan kowane ɗaya daga cikin takwas ɗin nan da na ambata sai tambaya ta gaba mai tambaya ke cewa assalamu alaikum to wannan tambayan ta ɗanyi wato yanzu na buɗe tambayar amma in na tashi kallon tambaya na kan layi uku ne a lokaci guda an na ga tambayar ta ɗanyi tsauri da yawa amma barin amsa ƙarshen ta kawai gaskiya ban duba tambayar ba sai yanzu a take a takaice mai tambayar abin abinda take cewa tana cewa mijinta yana neman mata a waje sannan kuma ita yanzu abin da take neman shawara shine ba za ta iya mai biyayya ba tana da daman da za ta nemi saki ta nemi ya ba da takarda to irin wannan matsala idan ta taso abu na farko ana neman manya ne su sa baki eh, shi saki ba shi ba ne mafita Sau da yawa wa'ansu in ransu ya ɓaci wani namiji in matar shi ta ɓata mai rai yana ganin abin da zai yi kawai shi ne ya sake ta wannan ba daidai ba ne. ita ma mace in mijinta ya ɓata mata rai tana ganin abin da zai kawai su rabu kawai wannan ba daidai ba ne. saki ba lalle ba ne ya zamo magani kai so da yawa saki fitina ne saki fitina ne matar da yake ta yi aure la'alla har ta haihu kuma ta dawo tana zaman zawarci a gidansu wallahi ba ƙaramin tashin hankali ba ne ba ƙaramin bala'i ba ne ji yadda za mu yi maganin saki mu tabbatar mun yi maganin saki saki sharri ne saboda haka irin wannan matsala na mijinta mai yawace yawacen banza sai ce ƙoƙari manya su shigo cikin magana eh, a ainihin nemi iyayen shi manyan shi a zo a zauna a ja hankalin shi a yi mai nasiha la'alla a samu gyara amma rabuwa galibi baya zama mafita a cikin a zamantakewa na aure Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mata mijinta Allah ya dawo da shi kan hanya madaidaiciya raba shi da wannan fitina da yake ciki ta a neman mata tambaya ta gaba mai tambayan ke cewa malam ya halatta mutum in ya cire zakka a maimakon ya ba mabukata sai ya kai inda ake aikin masallaci aikin masallaci bai cikin abubuwa guda takwas da Allah ya ambata wai yanzu matsala shi ne. wai waɗanda suke da kuɗi sai su dinga ɗaukan cewa ba za su taɓa taimako ba su shi mai kuɗi sai ya ɗauka ba zai taimako ba shi kawai zakka in ya ba da zakka kar a sake damun shi wannan ba daidai ba ne muna ganin masu kuɗi bayan Allah waɗanda suke neman aljanna kullum bayarwa suke yi wanda shi ne daidai amma kai ka ɗauka cewa in na ba da an kawo takardar neman taimakon gyaran masallaci to ku tsaya sai na fitar da zakka wa ya ce zakkarka ba ce ba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل wayannan guda takwas din su Allah ya faɗa su ake ba zakka sai ka tashi ka je kai makarantar islamiya wani ma ya yi zakka ya kai makarantar islamiya wai a raba wa yara naira ashirin ashirin hamsin hamsin wannan wasa ne wannan wasa da addini ne ya za ka yi zakka ka kai makarantar islamiya ka ce a ba yara naira ashirin naira hamsin hamsin wannan wasa ne wannan wannan ba zakka ba ne wasa ne Allah ya kiyaye zakka a ba mabukata makarantar islamiya kuma to gaba ɗaya zakkan nawa ne don Allah kana da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya zakkanka shine naira dubu ashirin da bakwai da ɗari biyar shi kenan fa wanda ke da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kusan ya sami misali zakkan shi naira dubu ashirin da bakwai da naira ɗari biyar to wai shi cikin miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya in ya ba da naira dubu ashirin da bakwai da ɗari biyar kaga saura naira miliyan ɗaya da dubu saba'in da biyu da ɗari biyar amma shi yana ganin wannan miliyan ɗaya da dubu saba'in da biyu da ɗari biyar shi gaskiya kar a taɓa min ko sisi a ciki zai yi bushashashi ne Allah ga naka wannan ba daidai ba ne wallazina fi amwalihim haƙƙun ma'alum lissa'ili wal mahrum zakka ba ta tsaya ne a nan kadai yace to alaiha ga yana wa'ansu bayani personal bayani ne ba sai na karanta ba tambaya ta ga malam dan Allah miye ma'anar fassaran ayar nan azzani la yankihu illa zaniyatun to illa zaniyatan dai ko ala ayi hal ya rubuta tambayan ne da Hausan boko saboda haka ba ba haka ainihin ayat take ba ma'anan ayan azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan ma'ana mutumin da ya samu kalman azzani azzani suna ne shi yasa Allah bai yi amfani da lafazin alladhi yazni ba sai ce azzani wanda zina ta zamo mai dabi'a ta zamo mai sana'a aikin shi kenan to layin kiwu illa zaniyatan ba mai bashi haɗin kai sai ‘yar uwarshi wacce ita ma mai zaman kanta ne, au mushrikatan ko kuma mushrika. Sannan wa zaniyatu wacce take mace mai zaman kanta, ita ta samu wuri ta zauna sana'ar ta kenan kawai duk wanda ya biya kuɗi ya yi, to kiwu ha babu mai neman ta ba mai saduwa da ita illa zanin sai ɗan uwanta wanda yake sana'ar shi kenan au mushrikin ko kuma mushriki. ma'anan ayan kenan ma'ananta kenan domin yawanci yadda waansu sabu fassarar ta kai tsaye mai zina bai auren sai mai zina mai zina mace ba mai aurenta sai mai zina namiji kuma ba haka bane domin zaka gani ma'ana waƙe in abin ya nuna ba haka bane rayuwar mu ta nuna ba haka bane wannan fassarar ba haka bane dalili shine kana iya samun mace ta yi rayuwanta ta saba wa Allah ta dawo ta tuba kuma ikon Allah ka ga mutumin kirki ya aure ta hakan nan ta yi wani ya ce to ai mutumin kirkin ai ko mu sani ba a to barin barin sake misali barin sake ana iya samun mutumin da yayi yawon barikin shi ya gama ya gama shan iskar shi kuma ikon Allah sai ka ga ya zo ya auri budurwa wacce namiji bai taba sanin ta ba ana yi ko ba a yi yawa don ina ba da wancan misalin kar a ce ai namiji ne ai ba a san ko yayi a goye ba a'a shi ma namijin ana iya samun namijin da ya gama al'amuran duk da zai yi a duniya ikon Allah kuma sai ya ga kuma ya zo ya auri budurwa yana faruwa ko bai faruwa to in wannan fassaran shine fassaran ayan to kenan ayar ta zama ba daidai ba kenan matsalan shine ba a fassara ayan yadda ya kamata wannan fassaran da ne a takaice shine fassaran ah, ayan sai tambaya ta gaba wannan duk tambayoyin da aka turo ne ta hanyar whatsapp mai tambayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah don girman allah malam a taimaka mani da addu'ar allah ya kawo mani miji na gari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala don tsarkin sunayen shi Allah ya azurta wannan baiwar Allah mai tambaya da miji na gari baiwar Allah ta faɗi sunanta da inda ta fito amma ba buƙatan ainihin na faɗa in dai ba inda na faɗa wani zai je bane ya nema to da sai na faɗa a ai haka ne ai to shikenan ba sai na faɗa ba to inda akwai buƙatan to amma su wanda yake ba da shawara ai bai rufe kofa ba shi ma wanda yake ba da shawara in akwai mai buƙata ya sami ni ai bai rufe kofa ba bai rufe kofa ba shi ma to <laughs> Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace ta jama'a ku ce amin wato irin wannan addu'a a cikin mutane tana da alkhairi wallahi wani ya taɓa faɗa min cewa abubuwa sun taɓa ɗinke ne ya rasa yadda zai yi wallahi kawai ya je masallacin NNPC ya tarar da malam Sheikh Babantuni yana karatu ya ce malam don Allah ai mun addu'a malam yi mai addu'a ya ce Allah ya yi ma damuwanka mutane suka ce amin Ya ce wallahi yana fita kamar an cire mai kaya Allah ya yi mai buɗi. nan da nan sai aka kira shi a Legas, sai ga kaza malam sai ga abubuwa malam suka fara tafiya eh Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu akwai waɗanda suka rubuto tambaya ta SMS tambayoyin suna da yawa in muka ci gaba ba za mu samu daman yin karatu ba la'alla na karanta ɗan abin da ya sawwaka sai a yafe mu masu tambaya ta sms akwai wanda ya tambaya ya ce assalamu alaikum wayansu tambayan tambaya ne na neman taimako jama'a ni ba ɗan kasuwa ba ne ban da kuɗi wallahi ni liman ne da akwai wayan tambayoyin har na riga na ma tura da amsan ala ayi hal tambayan nan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wani dan makarantar mu ne yake shan azumi sai na ce me idan ya sha azumi da gangan sai ya rama 60 da ɗaya. sai ya ce min shi fa bai yadda da wannan hadisin na Hausawa ba wai an ce me ya rama 61 wai shi bai yadda da wannan hadisin na Hausawa ba Shi ne mai tambayan ke cewa ya muallim me zan faɗa mishi a matsayin hujja to wanda ya ce bai yadda magana hausawa ba kai kuma mai tambaya ba kama san hujjan ba to ai hausan za ka ƙara ne shi wannan amsan shi kawai ka ce koma makaranta me za ka tsaya kana musu da shi tun da baka maka baka san hujjan ba to kun dinga musu kenan sai ya sa ma shakka addini musu ba daidai ba ne ka ce me kawai ya koma makaranta shikenan an gama magana ah, ina gani abin da zai samu kenan a tambayoyi wanda ba su ja an tambayoyin su ba su yafe mu suna sake suna iya sake a aikowa insha Allah za mu tashi aya ta 55 ne aya ta 55 a cikin suratul ali imran malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وداعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون نعم الله سبحانه وتعالى يكيشي وعن نبي شواتو اذكر كتنا وكما كأنبتا مسلم domin wannan sura kamar yadda muka yi magana tana magana ne da ahlul kitabi a lokacin da nasara na garin Najirana suka zo madina Najirana wata abin nan wata gunduma ce a kudancin saudi arabia najran kamar yadda kuka san a garin madina da akwai yahudawa wanda suke bin a taura littafin annabi musa alaihi salatu wassalam yahudawan madina suna zaune a banu kainuka sunan unguwa ce banu nadir sunan unguwa ce banu quraiza sunan unguwa ce sannan kuma da akwai wanda suke zaune a can garin khaybar wayannan duk yahudawa ne nasara kuma da akwai nasara a garin najran a kudancin kasan saudi arabia wanda suka zo a ƙarshen musulunci suka zo suka yi a suka yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi to kaga su kirista ne shi yasa ka gani Allah subhanahu wataala ya kawo ayoyin da suke magana akan akidoji na nasara iz qala Allah ya Isa ka faɗa musu a yayin da Allah subhanahu wataala ya ce ya kai Isa inni mutawaffika lalle ni mai karɓar ranka ne qabiduka ni ne karɓar ranka ne Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa yana karɓar rayukanmu Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lamta mut fi manamiha in yumsiku allati qada alaiha al-maut wa rusulu ukura ila ajalin musamman, Allah ya yi magana akan at-tawaffi a cikin Alƙur'ani ya zo iri biyu Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah yana karɓar rayuka yayin mutuwanta in ka zo mutuwa Allah zai karɓi ranka shi kenan kuma wallati lam tamut wacce kuma lokacin mutuwanta bai ba fi manamiha Allah yana karɓar rayukan mu yayin da zamu bacci fa yumsiku allati qada alaiha almaut wata ran daga bacci shikenan ran ba zai dawo ba an riƙe kenan wa yursilul ukhra ila ajalin musamma waccan kuma wacce Allah ya kaddara za ta tashi sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo mata da ran cikin jikinta shikenan da kalmar tawaffi tana daukan karbar rai na mutuwa gaba daya tana daukan karbar rai na bacci Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Isa lalle ni zan karbi ranka qabiduka zan karbi ranka wa rafi'uka ilayya kuma zan daga ka zuwa gare ni saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi sanin wani irin karɓar rai yi wa annabi Isa amma malamai sun ambata mana da akwai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransu kuma ya rayar da su wanda dukansu alamomi ne ko a cikin suratul bakara mun ga wurare shida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rai kuma ya dawo da rai. wa idh ya Musa arina Allah jahratan fa akhadhakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di menene min ba'di mautikum kenan kaga anan wurin Allah ya kashe su kaga wannan ba bacci bane tsawa aka musu malan suka mutu kuma Allah ya dawo da su domin iko ne na Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa kunna zuriyu ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta yuriikum ayatihi kenan nan wurin kaga mutumin ya mutu kuma an doke shi da naman sa kuma ya tashi Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara ila alladhina kharaju min min diyarihim hadar al-maut eh, na'am na'am na'am alam tara alladhina kharaju min diyarihim na'am wa hum ulufun hadar al-maut فقل نعم نعم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم kaga nan faqala lahum Lahu mutu sun thumma ahyahu kaga nan wurin shi ma Allah subhanahu ta'ala ya kashe su kuma ya rayar da su a yayin da Allah subhanahu ta'ala ya ce au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha kaga nan wurin shi ma Allah ya ba da misali game da shi yace kuma wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas kaga shi ma sai Allah ya tayar da shi a yayin da Allah subhanahu wata'ala yace wa qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فكف أربعة من الطير didde wa'annan wurare da suka zo cikin suratul baqara har wuraren shida Allah subhanahu wataala yake nuna cewa shi ne ikon ya kashe ne kuma ya rayar ba wai sai ranar tashin kiyama ba Allah sai ya kashe din kuma ya rayar to Allah subhanahu wata'ala ya cewa annabi Isa lalle ni zan karɓi ranka wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaga ka zuwa gare ni min duniya daga duniya min gairi mautin ba tare da ka mutu ba kamar wannan fassara malam yayi fassara akan cewa ba mutuwa ba ce gaba ɗaya Allah zai ɗauke shi ko zai sa shi bacci sannan kuma ya tada shi ya ɗauke shi wa mutahhiruka kuma Allah ya ce wa annabi Isa zan tsarkake ka mub'iduka min alladhina kafaru dan zan nisanta ka daga kafirai dan haka shine mutahhiruka dan kafiran nan sun nufe shi da cutarwa da kazanta Allah ya ce zan tsarkake ka wa ja'ilil ladina tabauka zan sanya wa'anda suka bi ka ah, saddaqu bi nubuwatika minan nasara wa'anda suka gaskata annabcin ka kenan daga nasara wal muslimina da musulmai fawqal ladina kafaru zan sanya su sama da kafirai Allah ya yi alkawari zai ɗaukaka waɗanda suka bi annabi Isa suka gaskata shi sai ya fifita su akan kafirai da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka gani Allah ya ce alif lam mim ghulibatir rum fi adna arzi. ardi min hum min ba'di ghalabihim na fi bid'i sinin cikin 'yan shekaru da basu kai goma ba za su dawo su galaba Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara nasara bayan zuwan Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shikon binsu ga annabi Isa shine fa su imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam in sun bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana nan waja'ilul ladina taba'uka bil imani bi nubuwatika wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fawqal ladina kafaru Allah zai daga su akan kafirai waɗanda suka kafirce duka da kai wa humul yahudu wato yahudawa ya'alunahum bil hujjati was sayf Allah subhanahu wa ta'ala zai ba waɗanda suka yi imani da annabi Isa ɗaukaka a kan Yahudawa ta ɓangaren hujja sun fi su hujja, ta ɓangaren ƙarfi na takobi sun fi su ƙarfi na takobi, ila yau mulkiyama har zuwa ranar tashin kiyama, shi dai ba Yahudi sai dai a bashi da haɗa faɗa, da haɗa faɗa da munafinci abin da ya iya kenan. thumma ilayya marji'ukum sannan gaba daya gare ni za ku dawo wa ahkumu bainakum sai ne hukunci tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuka kasance kuna sabani a ciki min amri dini na daga al'amarin addini fa amma alladhina kafaru fa wa'adibuhum fa amma alladhina kafaru fa u'adibuhum 'adaban shadidan الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم نعم والله لا يحب الظالمين الله سبحانه وتعالى يشهد bayan wannan da'awa ta annabi Isa Allah ya mai bishara cewa Allah zai karbe shi zuwa sama kuma Allah subhanahu wata'ala cikin karamcin shi ya karbi annabi annabi Isa alaihi salatu wassalam ya aje shi a sama ta biyu kamar yadda muka sani a cikin hadisin Isra'i da Mi'raji cewa annabi Adam alaihi salatu wassalam yana sama ta daya Allah subhanahu wata'ala ya aje annabi Isa da annabi Yahya a sama ta biyu shine ka ilayya Allah ya daga shi ya ce fa amman ladina kafaru wa'anda suka kafirce da wannan annabci naka fa wa'adibuhum zan azabtar da su azaban shadidan azaba mai tsanani bil qatli Allah zai dora makiyansu akan su kashe su wa'anda basu imani da annabi Isa ba Allah zai bada galaba akan makiyansu su kashe su wasabi su kame su wal jizya kuma su dinga biyan jizya wal akhirah hakan nan a lahira bin nari Allah zai azabtar da su da wuta wa mahalakum min nasirina ba mai taimakonsu mani'ina minhu ba wanda ya isa ya ba su kariya daga Allah don Allah banda alqur'ani wane ne ke irin wannan magana alqur'ani ne yake cewa wanda ba su imani da annabi Isa ba sai Allah ya azabtar da su a duniya da lahira ka kalli wannan wato ɗan uwanmu Kirista su san cewa mun yi imani da annabi Isa ‘yan uwanmu Kirista su san cewa mu a addinin Musulunci wanda bai imani da annabi Isa ba, Allah ya yi alkawarin sai ya azabtar da shi ya wulakanta shi tun a duniya kafin lahira. Da haka imani da annabi Isa yana ɗaya daga cikin abubuwa na asali a addinin Musulunci. Don haka ne muke kiransu, su san cewa ba mu da ƙiyayya tsakaninmu da annabinsu. wata mata ta taɓa musulunta 'yan shekaru da suka wuce ta same ni ta musulunta bayan ta musulunta daga baya sai take tambaya na malam baka tambaye ni me yasa na musulunta ba Na ce, ai mu bukata ta biya tun da harkin musulunta to kuma me kuma na dinga binki da tambayoyi ai yayi da kin musulunta aikin yi ne wanda ce to malam barin faɗa maka ta faɗa min dalilai biyu daga cikin dalilan da ya sa ta musulunta ta ce ita in tana sauraron musulmai tana jin musulmai suna son annabi isa kuma musulmai suna cewa sun yi imani da annabi isa ya eh, tana mamakin yadda musulmai suna ƙaunar annabi isa amma su kuma a wurin ibadansu ana sanya musu kiyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yaya aka mu muna son su amma su ana cewa su kimu. ta ce wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya burge ta game da al'ummar musulmi da haka wannan abu ne wajibi a musulunci kasancewa ƙur'ani ya ce wanda bai imani da annabi isa ba sai allah ya azabtar da shi da haka kai imani da annabi isa kuma ka zo ka cika imaninka kai imani da annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka da matsala ka sha amma wallahi duk yadda kai imani da annabi Isa yadda aka aiko annabi Isa Yahudawa suka karyata shi bayan sun yi imani da annabi Musa Moses alaihi salatu wassalam to kai ma hakan nan an aiko annabi Isa kai imani da shi kuma ka ƙi yin imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ma ka zama kamar yahudawan kenan in kana so ka tsira to annabin ƙarshen zamani ya zo sai ka ba shi gaskiya yi imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai shiga musulunci ba wani abu bane abu ne mai sauƙi, addinin musulunci ba addini ne na Hausawa ba addini ne na duniya ga baki ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu wa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata ayyuka na kwarai fayuwaffihim Allah zai cika musu wa qur'a abin nuni kenan nuwaffihim ujurahum zamu cika musu ladan su wallahu la yuhibbuz zalimin Allah subhanahu wataala baya san azzalimai Allah baya son azzalimai ayu buhun. wato baya son su kuma zai musu ukuba ruwaya an ruwaito annallaha lalle Allah ta'ala arsala ilayhi sahabatan Allah ya aiko wa da annabi Isa wani girgije fa rafa'athu wannan girgije ta daga annabi Isa fa ta'allaqat bihi ummuhu sai mi sai mahaifiyar annabi Isa ta rike shi wa bakat te kuka fa qala ha yace mata innal qiyamata tajma'una yace wa maryam ki ya haƙuri ranan tashin alkiyama za mu haɗu wa kana zalika lailatul qadr bi baitul maqdis malaman tarihi suke cewa daren da aka daga annabi isa yayi daidai da daren lailatul qadr kuma a baitul maqdis ne aka daga shi walahu salasun wa salasuna sana a lokacin annabi isa yana dan shekara 33 wa ashat ummuhu ba'daha 6 sinin Maryam alaiha salatu wassalam ta rayu bayan annabi Isa ta rayu na tsawon shekaru shida bayan Allah ya ɗauke ɗanta annabi Isa. Wannan kamar yadda muka faɗa magana ne da malaman tafsiri ke ruwaitowa daga Isra'iliyat wanda annabi ya ce kan mu gaskata kan mu ƙaryata tun da bai karo da Kur'ani ba. Warawar Shekhan, Bukhari da Muslim sun ruwaito hadith hadisin innahu yanzilu qurbas sa'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa alaihi salatu wassalam zai sauko dab da tashin alkiyama wa yahkumu bi shari'ati nabiyina kuma annabi Isa idan ya sauko zai hukunci ne da shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gani ansa ta tabbata wanda suke cewa annabi Isa ba zai dawo ba in ya dawo to ne zai yi ga abin da zai yi annabi ya faɗa zai dawo kuma yi hukunci da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama wa yaqtulu dajjal zai dawo kuma ya kashe dujal din yana cikin missions din da annabi Isa zai yi idan ya dawo wal khinzir zai kashe aladu wa yaksaru salib kuma zai kakkarya cross yace shi da ake bautawa ƙarya ne gashi yazo zai sa a karya cross wa yad'ul jizya kuma annabi Isa idan ya dawo an daina karban jiziya. maganan cewa in an yi yaki wanda ainihin a wanda aka ci da yaƙi ya ce ba zai musulunci ba ya biya jiziya, dan a ba shi tsaro za a ce babu maganan karban jiziya. annabi Isa ya dawo kowa dole ya yi imani in annabi Isa ya dawo to dole ne kowa ya yi imani ko kai imani da annabi Isa alaihi salatu wasalam ko kuma ka bar duniyan dan ba ta gidanku bace eh babu zabi ne wannan yace wa fi hadisi muslim a hadisin an sahih muslim annahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamkutu sab'a sinin annabi Isa sai yayi shekara bakwai a duniya idan ya dawo wa fi hadisin inda bin Dawud a wani hadisin wurin Abi Dawud at arba'in 40 sana zai shekara 40 to kaga wannan sun zo daya domin idan Annabi Isa ya rasu yana shekara 33 idan ya dawo ya shekara bakwai nawa kenan to ai shi wancan hadisin kuma ya ce idan ya dawo zai yi shekara arba'in shi ne ma'ana shekara arba'in daga shi zuwa shi. da haka hadisan duk ɗaya ne a sana wa tawaffa sannan ya rasu wa salla alaihi yi mai sallah ka gani wancan hadisin da ya ce bakwai wancan ya ce arba'in fa yahtamilu anna murada majmu'u lubsihi fil arbi, ƙabalar rafi wa ba'dahu ana nufin shekara arba'in in an tattara zaman shi a bayan ƙasa kafin a ɗaga shi da bayan an ɗaga shi kaga wannan wuri shek Abubakar Muhammad Gumi ya tabbatar da maganan dawowan annabi isa babu ja shi ke da. kaga babu wani tawili da za a yi a nan wurin duk maganin cewa a ai annabi isa ba zai dawo ba ai kaza nan gashi malam ya kawo hadisin bukhari da muslim ya kawo hadisin abu dawud da tayalisi ya kawo wata riwayar ta muslim malam ya gama komai ya kafa dalilai kwarara a nan kada wani malami da Allah ya fito ya dinga ce mana ainihin annabi isa ba zai dawo ba yana mana tambayoyin in ya dawo to me zai yi gashi annabi ya faɗa abin da zai yi da haka shikenan kai mana shiru dan Allah annabi ya ce annabi Isa zai dawo sai ka shiru ka kyale mu duk wani tawilin ka ba mu bukata a sai aya ta gaba zalika natluhu alayka min al wal zikr al hakim alayka min عليك wal zikr al hakim Ashekawa Bakar Muhammad Gumi Allah ya ji kanshi ya ce, "Sun ma aqaba siyaka mukhatiban ta'ala li nabiyihi." Allah subhanahu wa ta'ala ya biyar da magana, yana magana da annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya ce, "Zalikal mazkur." Wannan duk abin da muka ambata in ji Allah min amri Isa na daga tarihin annabi Isa da mu'jizar haihuwar annabi Isa da karamomin annabi Isa da yadda Yahuda suka nufi annabi Isa da sharri da yadda Allah ya kukutar da shi da yadda kuma ainihin zai dawo ya yi a hukunci da shari'ar musulunci duk wannan bayani na tuluhu na ƙusuhu alaika muke maka kissan shi ya Muhammad ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ayati duk wannan ayoyi ne alamomi ne wanda zaka wanda mutane gaba ɗaya za su hankalta kuma za mu ƙara imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa shi bai tafi ƙasar Siriya ya nemo ilimin attaura ba don haka bai san tarihin a banu Isra'ila ba bai karanta injila ba duk waɗannan abubuwan da aka yi ba a yi ba a gaban shi amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan kissoshi da muke baka su ma aya ne akan gaskiyanka kan lalle kai annabin Allah ne Halin min alha'i minal alayati kenan tuluhu. fi hali kaunihi min ayati fi natluhu wa amilhu ma fi zalika min ma'anar ishara wa zikirul hakim da kuma ainihin ambato zikiri mai hikima almuhkam ay mamnu'u min turqil min khalali taraka tarqan ma'ana ya isa gare shi alqur'anin nan mamnu'un ne min tarqil khalali an hana duk wani a duk wani khalal abinda ake nufi da khalal abinda yake ba cikakke ba duk wani abinda zai iya zama rashin cika rashin kamala to wannan an hana shi zuwa ga alqur'ani ayil qur'an wato alqur'ani mai girma yace inna masal isa inda Allah إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم نعم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah ya ce idan suna mamakin yaya aka yi annabi Isa babu uba in wannan abu yana ba su mamaki ya ce ai inna matsala Isa ai misalin annabi Isa sha'anuhul garib wannan al'amari na annabi Isa ne ban mamaki inda Allah in za a bada misalin shi wurin Allah kamar sali Adam kamar annabi Adam ne ka sha'anihi kamar sha'anin Allah ne fi khalqihi wurin halittar annabi Adam min gairi abin ba da uba ba wa huwa min tashbihil gharib bil A anan wurin ka gani an kamanta abin mamaki da abin da ya fi shi ban mamaki kamar yanzu da mutum da zaki wanne ya fi ƙarfi zaki ya fi ƙarfi to sai aka samu wani ƙarfan mutum sai wani ke mamaki kai wani akwai shi da ƙarfi sai wani yake cewa ya kake mamakin ƙarfin shi ka kalli zaki mana to ainihin wurin ya ba da ya kwatanta mutumin cewa kar a yi mamakin ƙarfin shi ai zaki ma yana da ƙarfi a wannan misalin wato ai zaki dama ai yafi mutumin karfi ai ba mamaki to nan wurin wata balaga ce ta magana zaka bada misali sai ka bada misalin wanda yake yafi abin da kake so ka bada misali din ban mamaki dan halittan annabi adam daga yumbu da ƙasa da ruwa aka kwaba ya zama mutum mai jini da tsoka da kashi wannan abin yafi mamaki akan halittan mutumin da yake ya fito daga jikin mutum yanzu ba kaji suna yin kwai ba zakara ba har bahaushe ya ce ni ba na kwaina sai da zakara amma yanzu kaji ba kawai sai dai ka siyo kaji kai ta ɗirka musu abinci malam ba suna zubo maka kwayaye babu zakara to ai ka gani wannan to da kuma a ce mutum ya sami ƙasa ya kwaba ta zama kaza ai tafi ban mamaki to Allah ya ce karkai mamaki domin misalin annabi Isa kaman annabi Adam ne ma'ana in suna mamakin annabi Isa to ai Allah ya yi wanda ya fi shi ban mamaki annabi Adam alaihi salatu wassalam liyakuna aqta alil khasmi domin wannan yafi yanke maganan yafi datsa bakin tsanya da fatanya wa auqa fi nafsi yafi samun mazauni cikin zuciya khalquhu khalaqahu Allah ya halicci ai Adam annabi Adam ai qalabahu Allah ya juyar da shi min turabin daga turbaya thumma qala lahu kun yace me ka zamo basharan mutum fa yakun sai ya zamo ai fakana kun fakana kenan wa kadhalika isa hakan nan annabi isa qarlahu kun min ghairi abin Allah ya ce ne zamo ba tare da uba ba fakana sai ya zamo babu uba wa inna ma abbara bil mudari nan an ce makon kun fakana sai aka ce kun fa yakunu ri'ayatan lil fasila domin kulawa da karshen aya tana karewa ne da ainihin المد العارض للسكون للفاصلة halin الحال Kuma domin a faɗa mana. ga yadda aka yi abin kaman muna gani fayakunu sai ya fara kasancewa kai kana gani kaman ma ga annabi adam nan daga taɓo ga yadda ya rikide ya zama mutum shine fayakunu domin a sanya maka jin abin kamar a gaban ka aka yi Allah subhanahu wataala ya samu dace sha Allah za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakuranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum ina ina fata an fara ganin daga jiya a TV an fara ganin program ɗin iyamurai da muke sawa bayan gama tafsirin mu ko dan ni ma sai jiya na gani Allah ya ba mu iko a ci gaba da yin masu yi da haka